أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاك الباطل إن الباطل كان ذهبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan marice na Lahadi sha uku ga wata Ramadana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan April miladiya shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya gamu a wannan babban makaranta ta Center for Islamic Studies da aka fi sani da addawa bil hikima da ke wannan babban birni na nibu za kanji kenan bargu local government niger state nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu wanda muke a wannan wata mai albarka wata ramadana muna cikin suratul isra'i sura ta goma sha bakwai jiya mun kai karshen aya ta saba'in da tara ya nuna a yau za mu tashi farko aya ta tamanin a wannan sura mai albarka suratul isra' inda Allah mai girma da ɗaukaka yake fada. Wa ƙaunar ziyada khilni mudukhala sidiki wa Akwai jini akhrijni mukhraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah mai girma da ɗaukaka yana fada a wannan gurin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka fada bi ma'ana ka yi addu'a cikin addu'ar ka cewa rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wato mashiga mai kyau wa akhrijni mukhraja sidiqin ya Allah ka fitar da ni a mafita ita ma dai mai kyau Waje li min ladunka sultanan nasira ya Allah ka bani fawa ka bani iko wanda ke taimaka mini a wajen da'awata wannan addu'a ita ce Allah ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka kuma an koya mai wannan addu'ar tun kamin hijira daga Makka zuwa Madina shine sai malamai suka ce kenan ana wa manzo Allah shimfida yi addu'a idan an fitar da shi daga garin Makka to inda zai koma can sai ya zama guri ne mai kyau sannan nan kuma maka da yake mahaifa ta yake to ita ma kanta ya mata addu'a domin yake wa akhrijni mukhraja sidq in zaka fita da ni ka fita da ni mafita mai kyau ita ma makan kinan ta zama gari mai kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa lokacin da ma zai hijira sai da ya fito eh, bakin gari sai juya sai kalli makka yace makka ina kaunar ki kuma ina son ki bancin da mutanen ki suka fitar da ni to da ban fita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya nuna kenan mutum yakan so mahaifarsa ko da ko mahaifar kauye kauye kauye kauye ne to zai ji yana so wannan mahaifar to ballinta ma makka da a birni makka da a helikota ta musulunci gaba daya makka da ke tattare da ɗakin kaba wanda allah mai girma da ɗaukaka ya sa mala'iku suka gina shekara a ruwa ru to kaga wannan garin ko da ba garin ku ne ba dole ka so shi to ballanta ma garin ku ne a wannan gurin sai allah ya fara gabatar da addu'ar inda za a sauka domin shi ne al'ahammu idan ka ce an kore ka ga gari kaza to yanzu babban abu muhimmi shine inda za ka je ɗin nan ya zama guri ne mai kyau wannan shi yasa sai qur'ani ya fara gabatar da shi sai ke rabbi adkhilni mudkhala sidq ya Allah ka sauke ni a mashiga mai kyau ka shiga da ni mashiga mai kyau wannan malamai sun fassara shi da cewa Allah na koya manzo Allah yi addu'a idan mutane maka suka kore shi daga makka to ya zama inda zai je ita ce madina kenan ta zama guri ne kyakkyawa a wajensa mashiga ke mai kyau kamar yadda ita ma makka ta zama mafita mai kyau to wasu haka suka fassara kamar yadda muka ambata wasu kuma suka ce wannan ana koya manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya zama yayi addu'a ga duk inda zai sa kafarsa ya zama alkhairi ne a duk inda zai bar kafarsa ya zama alkhairi ne kenan duk inda kafarsa za ta bari alkhairi inda kafarsa za ta je ya zama alkhairi ya zama haka kuma a duk inda manzo Allah al'amarin da manzo Allah ya shiga ya zama akwai alkhairi a cikinsa dukkan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya zama kuma duka di alkhairi ne kenan ana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka roƙon tabbatuwa akan gaskiya tabbatuwa akan duk abin da ke zama alkhairi a kowane hali halin shiga da halin fita ya zama yana addu'ar Allah ba shi alkhairi in zai shiga cikin al'amari ya zama alkhairi ne in zai fita cikin al'amari ya zama alkhairi ne sallallahu alaihi sallama sai ya zama ya shafi kowane bangare kenan ya shafi ma komai na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi sallama da ya shafi na addininsa to sai ya zama kenan wata hijiran ma ita kanta ta shigo sauran wasu abubuwa da dama sun shigo to wannan kuma fassara malamai da dama sun fi rijiyar da ita kamar da al'alusi ya rinjayar da ita muhammad sai ɗanɗawi ya rinjayar da ita shi ma ibnu kasir ya rinjayar da ita cewa ana nufin da dukkan al'amurra gaba ɗaya manzo Allah yana roƙo alkhairin su yana roƙon su zama alkhairi wanda kuma kaga wannan addu'a addu'a ce mai tsada wanda ko kai zaka iya yin ta ka roki Allah a duk inda ka sa kanka to ya zama alkhairi ne idan zaka je gona ya zama alkhairi idan zaka bar gona ya zama alkhairi idan za ka shiga gidanka alkhairi idan za ka fita daga gidanka alkhairi idan za ka shiga wani kasuwanci ya zama alkhairi idan za ka bar wannan kasuwancin ya zama alkhairi idan za ka shiga siyasa ya zama alkhairi idan za ka bar siyasar ya zama alkhairi idan za ka shiga wani fati ya zama nan inda ka na a wannan fati akwai alkhairi in za ka bar wannan fati ka koma wani fati nan ma ya zama akwai alkhairi a cikinsa idan za ka yi tafiya daga wannan gari zuwa wannan garin nan ma kuma sai ya zama mi ya zama alkhairi idan kuma za ka dawowa zuwa garinku to nan ma sai ya zama alkhairi in za ka shiga wani gari sai ya zama alkhairi in za ka shiga garinku ya zama alkhairi idan za ka yi aure ya zama alkhairi idan za ka sake ya zama alkhairi <laughs> ta wannan kaga addu'a ce mai kyau wa dakhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraj sidiqin kai irin wannan addu'a Allah zai karba maka sai na kuma a ƙarshe aya sai Allah yi wata magana yace kuma ka yi addu'a ki waja'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya mini wani fawa wanda ke taimaka mini a wajen da'awa nan kuma wata addu'a ce muhimmiya kai domin addu'a tana nuna wato Allah ya baka karfi da in ka faɗa a saurara maka duk abin da ka sashi kuma dole a bari kai saboda kana da fawa wato kana da karfi an bace shi da sultan wato iko ya zama kana da iko domin idan kana da iko to ko da da'awa kake yi wannan da'awa ta fi shiga kunnuwan mutane yanzu yadda kaga muna ta wa'azi anan mu matsayi muna talakawa muna ta wa'azi mu ce ayi mu ce a bari mu ce ayi kaza a ce a bari to yana da tasiri kuri da gaske amma da a ce gwamnan jiha shi zai iri wannan wa'azin to da zai fi tasiri fiye da mu ina fata an gane wannan da ake shugaban kasa shi zai yi wannan to da zai yi tasiri fiye da mu saboda me saboda shi yana da fawa shi yana da iko yana da mulki idan yake kai dole kai idan ba kai ba don Allah za ka yi don gudun shiga kurkuku to kaga taki za ta fita mu an gani ko kawa Allah ko kawa iko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Innallaha allaha la yazra sultani ma lam yaza bil qur'ani yake Allah na hana ayi wani mugun aiki ta hannun sarki wanda bai hana ta hannun qur'ani ba qur'ani za a shekaru ana ta faɗi abu haramun ne a daina abu za a bari a bari a bari a bari a karanta aya a fassara a yi bayani a yi hikima a yi komi wani sai lallaba kuma sai kaga ya yayi abun sabarwa sai yaki bari amma dai rana idan shugaba ya fito kila matsayin gwamna ya ce to daga yau mun sa doka kaza kuma mun sa jami'an tsaro su rinka sa ido duk wanda suka gani yana wannan abun a kamo shi wallahi kana gani duk arurruhe yanzu ga mu cikin new buza kila ba mu sani ba yana yiwa kila akwai da akwai gidajen karuwai akwai wasu gidaje da ake shaye-shaye ake sai da miyagun kwayoyi da sauransu kun ta wa'azi cewa zina haramun ne cewa wayannan gidaje a ruhe cewa a daina sai da kwayoyi a daina kaza da kaza to amma kuma an daina a'a wasu dai sun bari masu jin tsoron Allah shi ko wanda bai jin tsoron Allah bai daina ba to amma da a ce shugaba ne ya fito gwamna ne ya fito ya sa wannan dokar ya ce akwai gida wuri kaza mun sa ana sai da giya a wannan gidan daga yau na bada doka a je a ruhe wannan gidan a je a ruhe wannan gidan ana zuwa a duk wanda auren nan ma a kamo shi ya riga yayi min. to kamin jami'an da za su kama su zo wanda a cikin gidan nan ya cika mai gasa iska ya gudu an ruhe gidan saboda mi saboda tsoron gwamna saboda ka kaga yanzu ko da bai ji tsoron Allah ba zai ji tsoron gwamna zai ruhe wannan gidan ina fata an gane wannan akwai ni malami shedani a Kano dan Nasiru Kabara yayi kusan shekara daya yana cin zarafin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin zarafin a malaman sunna marubuta irin Imam al-Bukhari irin Imam Muslim irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin Ibn al-Qayyim al-Jawzi irin manya-manya malaman musulunci da suka yi rubuce-rubuce yana cin zarafin su malaman sunna haka kuma ya fada haga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai iya shege ta yi bata tsaya nan ba sai da ta kai ga daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka zo malamai suka yi masa kya gabas da yamma kudu da arewa ana cewa ya bari yana karawa ana cewa haramun da abin da yake nan ba daidai ne ba Allah na iya kawo mana bala'i akan maganganun da yake faɗa ya daina ya kiya a ce mai ya zo a yi mukabala ya kiya a biyo ta gabas ya fi bulle ta yamma a biyo ta nan ya kiya kuma daga ƙara zagin sabon manzo Allah yake yi amma ɗaya rana sai ga khadimul islami gwamnan Kano Ganduje sai ya fito sai ke cewa daga yau mu haramta masa duk wani activities na wa'azi kuma gidan nashi aje a roshe ai daga rana ka sake ji ne ya bari ko bai bari ba kaga in bai bari don Allah ba yanzu ya bari don wa ya bari don Ganduje amma malaman da suka zo suna wa'azi a can da ya bari kaga bai bari ba to ashe Allah na kange mugun mutum ko da wato ta bangaren sarki ko da bai kango ba bai bari ba ta bangaren wa'azin da ake masa nan maneja mun samu shaidani wanda shi kuma yana cewa malami ne a nan cikin mina nan ne nan shi ma ya fito ya fito karara yana ambata Umar dan Khattab yana ce ma Umar dan Khattab kahirina wani shaidani shaidani haka a nan cikin neja ya fito yana ta zagin Umar dan Khattab har yana buɗe baki yana ce masa kafiri ne malamai sun yi masa ca sun masa maganganu sun yi duk abin da suke iyawa amma da ya kiya to sai lokacin da gwamnan neja ya fito ya ce daga yawa ya haramta masa duk wani activities na wa'azi ko karatu ko karantarwa a cikin neja ya bari ko bai bari ba shi dani shi ma ya bari bai ji tsoron Allah ba amma ya ji tsoron wa ya ji tsoron gwamna to kenan idan Allah ya baka sultan ya baka power ya baka iko ya baka gwamna ko shugaban kasa ko ciyama na local government ko ba sarauta ta gargajiya ce to Allah ya baka wata power da zaka iya sa baki ka ce a bari kuma sai a bari in kai amfani da wannan to wannan don kanka idan ma dai baka yi ba to shi ma dai don kanka ina fata an gane wannan amma malamai ba abin da a gare illa illal balagul mubin sai iyarwa kawai wa ma anta alaihim bi musaytir baka tilastawa amma shi mai sultan to yana iya tilastawa to wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka rauna nashi a garin Makka aka addabe shi a garin Makka arna suka sawo shi gaba to ya ta kiransu su ko suna sawo shi gaba suna son su kai ma gare shi su kashe shi to sai Allah ba shi addu'a ta musamman domin kun san shi musulmi kullum abinda babban makamin sa shine addu'a sai manzo Allah Allah ba shi addu'a wadda za ta haɗe mai wayan abubuwan duka ba shi kariya ta musamman sai Allah ce ka yi addu'a duk inda za ka shiga ya zama alkhairi duk inda za ka fita ya zama alkhairi duk inda ka sa kanka cikin alkhairi inda ma za ka fita ya zama alkhairi ne fitan nan da za ka yi sannan kuma ka ruki Allah ya baka karfi wanda idan ka yi magana ko ba ji tsoro Allah ba dole a ji tsoronka Allah ya karba manzo Allah ko bai karba ba Allah ya karba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama lokacin da zai fito fitowa garin makka fitowar sai ta zama manzo Allah alkhairi fitowar ta zama ma sahaba manzo Allah alkhairi fitowar ta zama ma musulmai alkhairi inda ya je can can ma kuma sai ya zama alkhairi domin daga cikin alkhairin da aka samu lokacin da manzo Allah yana makka babu gwamnatin musulunci bayan babu gwamnatin musulunci sabon manzo Allah suna cikin tosku ana cikin walakanta su amma babban nasarar da manzo Allah ya samu shine nasarar hijira wannan ita ce babban nasara shi yasa Qur'ani ma da zai yi magana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ambaci wannan hijirar a matsayin nasara ne sai Allah ya ce illa tansuruhu إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار أعوني لوكتي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كلمة توحيدي وجعل كلمة الله وجعل كلمة الله هي السفل العليا mu koma eh, koma kalimar kafirci a farko wajala kalimatul ladina kafaru wajala kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi al-ulya azizun hakim wannan qur'ani sai ambaci cewa hijirar da manzo Allah yayyo daga makka ya koma madina shi ne nasara domin sai Allah ce illa tansuruhu in ba ku taimaka ma manzo Allah ba ku matsayin ku na harna ko ma matsayin koyi ne kuka ce su da manzo Allah amma kuka kasa taimaka ma manzo Allah to ku je ku yi abin da kuke yi faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi kama kai tambaya a yau yaushe Allah ta baiki manzo Allah sallah ce iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da arna suka fitar da shi daga garin makka ai taimakon Allah ne wannan fitarwa da Allah fitar da shi ai taimako ne iz akhrajahu alladhina kafaru saniya sunaini suna su bi eh, kai kadai daga manzo Allah sai wa sai Abubakar idhu ma fil ghar lokacin da suna cikin wannan kogon suna ɓoyewa kada arna su cin musu suka shiga cikin wannan kogon suka ɓoye sai ya zama arna sun biyo su har sun iso cikin wannan ramin bakin ramin inda abubakar yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki sai abubakar sai ya kalli kafafunsu sai yake cewa ya manzo Allah law anna ahadahum afsara tahta aqdamaihi la afsarana da ɗayansu zai dibi karkashin kafafu dai da sun gane mu sai manzo Allah ce masa ma baluka bisnaini Allahu Homa me kake tsammani da mutane guda biyu Allah ne na uku din su ai Allah baya bari Allah na tare da mu Allah baya bari manzo Allah yi kwanaki a wannan ramin tare da Abubakar Siddiq iz akhrajahu alladhina kafaru saniya sunaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan yana ce ma abokinsa karkai bakin ciki kar ka damu Allah na tare da mu Allah zai taimake mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah saukar da natsuwa alaihi akan abubakar ya saukar da natsuwa alaihi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan don a nuna ma darajar abubakar da Allah zai faɗi lamirin bai ce fa an anzalallahu sakinatahu alaihi ma ba Allah saukar da natsuwa a kansu ba su biyu sai ambaci ɗaya don ɗayan na wakiltar ɗayar in kace manzo Allah sai abubakar in kace abubakar sai manzo Allah saboda ka ɗaya ya isa to a guda ma daraja wane ne daraja abubakar aka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi wannan alaihi yana iya koma ma abubakar yana iya koma ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama don a nuna ma daraja abubakar yana daraja ce mai girma yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda idan ana maganar Allah ana maganar manzo Allah sai a mai da lamiri guda ne wallahu wa rasuluhu ahaqu والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين Allah kaji ɗaya wa rasuluhu da manzonsa a haƙo shi ya fi cancanta wane ne shi Allah ko manzo Allah do abu ɗaya ne shi ya fi cancanta an yurduhu su nemi yardarsa wane ne shi Allah ko manzo Allah do abu ɗaya ne in ka ce manzo Allah ka yi daidai in ka ce Allah ya yi daidai Allahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba su biyu sai ce an yurduhu shi kadai to haka yanzu da zai magana da Abubakar da manzo Allah sai mai shi su do abu ɗaya ne ina ta an gane wannan sai ke cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan sakinatahu alayhi Wa ayyadahu bi junudin lam تروها Allah sai taimaka musu da rundunar da ku ba ku gani ba waje Allah kalimatal ladina kafaru sufla sai Allah sanya kalima arna makiyan Allah makoran manzon Allah makiyan Allah makiyan tauhidi makiyan sunnan manzon Allah sai zama me hiya sufla ita ce ta kasa tuta arna ta koma kasa maganganu arna da aqida arna da manhajin ƙarya arna sai aka roshe waje Allah kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya amma kalima Allah ita ce madaukakiya ita ce kalmar tauhidi to kaga a wannan gurin Allah ya ambace wannan hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayyo wato ya wato nasara ce a gare shi wannan ta sa Umar ta lokacin da aka zo ana buƙatar a yi amfani mu samu wato lissafi na hijira ko kuma a ce mu samu lissafi na musulunci ko da manzo Allah ya rayu babu wani abin da ake iya lissahawa da shi a matsayin shekara ta musulunci ana da watanni akwai watanni musulunci akwai su sannan akwai kwanaki asabar lahadi a tani duk akwai sunayensu akwai watanni to amma a ce shekarar kaza wannan babu shi sai dai a roko na wato mission wato miladiya ko a ɗauko na amul fili a ce shekarar fil ko wani abin da ya kamanci haka sai ya zama babu har manzo Allah ya bar duniya babu wannan cewa hijira kaza ko kuma shekarar musulunci ta kaza ka iya cewa mu haɗu mun yi alkawali da wane watan kaza zai kawo mini a watan kaza a wata shekara babu ina ba ta an gane wannan amma zuwa Allah ya bar duniya akan haka Umar Abubakar ya zo ya karba shi ma bar duniya akan haka Umar ya karbi jagorancin musulman duniya a wannan lokacin Umar sai wani daga cikin ma'aikatansa gwamnansa sai ya rubuto masa cewa ga takarda yana da alkawali haɗuwa da ma Umar dan Khattab a watan kaza sai Umar sai ya diba yace watan kaza na wannan shekarar ko ko na shekarar baɗi ko mai bi masa ko mai bi masa ya rasa yace to kaga wannan akwai matsala kuri da gaske ya kamata a ce muna da shekara wani abu na lissafin shekarkaru sai ka ce to ya kamata a yi wannan ya kira mitin na gaugawa ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke taura a wannan lokacin manya manyan malamai manya manyan masana cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka zauna aka ce to ya za a yi ya za a yi a sanya wannan wasu suka ce to abin da ya kamata a sa ranar haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda su kiristoci suna da ranar haihuwa annabi Isa to su ma musulmai su ce ranar haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce to ranar haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a tarihi ba mu da shi a rubuce Qur'ani bai ga mu daga ranar da aka yi manzo Allah ba hadisi manzo Allah ingantacce tabbatacce bai bai ba mu da ranar da aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah an aiko shi ne cikin al'ummar da ba su iya rubutu ko karatu ba ballanta a rubuta a ce to ga ranar haihuwar manzo Allah babu ko da manzo Allah ya tashi bai iske a rubuta ba sannan kuma wayannan babu mai rubutawa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ويتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله ما يجمع ركك سينا تشيوا واتن هو الذي بعث في الأميين رسولا الله شيني تورو واتن منزو تكي الأميين waye ummina wanda bai iya rubutu ko karatu ba to haka manzo Allah ya taso shi saboda kuma rubuta ba ba san tarihin haihuwar manzo Allah ba ba san tarihin rakuce rana ka haife shi ba a nawa ga wata a wace shekara babu tabbaci don babu aya babu hadisi aka wannan hadisi ya tabbata an haihi manzo Allah rana atanin wannan hadisi ya tabbata wace atanin wace atanin to ita nan da matsala ba sani ba a wani wata ana cewa wata rabiul awwal to a wani atanin ko rabiul awwal to kaga ba a sani ba to shi yasa sai suka ce to tunna dai babu tabbas ba a san wace shekarar ba ba a san watar ba to sawa akwai matsala to daga nan shawara da sai zan ba ta karfi ba aka dauke shawarar cewa a sa haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sai suka ce to a sa ranar wafatinsa tunda shi kuma ranar wafati to ai wannan kuma ai rana ce wadda kowa ya sani wani tashi ce a ranar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ne da bakin ciki ba rana ne na farin cikin da za a tunawa da shi ba ka bai kamata a sa ranar wafatin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu kuma suka ce to a sa amul fili shekara fil sai manzo Allah sallallahu alaihi sai wani ta ce a amul fili ai ba matsala abun gani ba bai zo cikin musulunci ba ko da aka yi amul fili musulunci bai zo ba mu ko muna son abin da zai zama na musulunci nan ne wasu suka ce Ali bin Abi Talib ya bada shawara wasu suka ce shi Umar din da kansa ya bada shawara wasu suka suka ce dai wasu ne daga cikin sabi sai ya bada shawara yace ina ganin ya kamata mu sa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin hijira daga Makka zuwa Madina sai ya zama shine ake amfani da shi wasu wayanda ba su gane ba suka so su kore wannan shawarar suka ce to ai ranar da aka kore manzo Allah aka kore manzo Allah daga Madina ai wannan zuwa daga makka zuwa madina wannan ba rana farin ciki ne ba rana ce da aka koro shi sai umar ya hangi mutumin bai gane matsalar ba Ya ce a'a ai ranar da aka tayar da manzo Allah daga makka ya zo madina ai wannan ranar ita ce rana farin ciki gare mu kuma wannan rana ita ce nasara gare mu yake baka karanci aya ba sai karanta mana wannan ya karanta mai wannan aya illa tansuru fa kan nasarahu Allah yace yaushe izi akhrajahu alladhina kabaru yace to kaga wannan ya nuna kenan nasara aka samu yace kuma bari ka jiya lokacin da manzo Allah bai yi hijira ba muna makka Allah ba muna cikin walakanci ba da kaskanci aka ce eh yace amma da muka yi hijira ba muka dawo madina yanzu ba mu samu mu mubinan ba ba mu samu fawa ba ba mu samu karhi ba har na ba su ji tsoro mu ba ba mu kafa gwamnati ba yace to kafa gwamnati ai ne nasarar gare mu saboda ka wannan hijira alkhairi ne kure da gaske nasara ce to wannan tasa sai aka yi rinjaye sai ka sanya hijira shi yasa yanzu kake ji ana cewa hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bana gamu muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara nawa da shekara arba'in da arba'in da biyu to kaga wannan shine dalili zamanin Umar ne aka sanya wannan sai ya zama a kan haka kenan hijirar da manzo Allah yayyo to shine babban nasarar da Allah mai girman da ɗaukaka ya ba manzo Allah domin saboda hijirar yanzu ya samu karfi mutane maka sun karfafa shi ya samu magoya ba fiye da yadda yana can makka can da bayan haka kuma yanzu an kafa gwamnati inda babu gwamnati musulunci yanzu akwai gwamnati wannan gwamnatin da aka kafa yanzu ta zama tsoron ta akai saboda ka, akwai wanda zai yi musulunci saboda Allah akwai wanda zai yi musulunci saboda tsoron wannan gwamnatin akwai wanda zai yi musulunci saboda Allah akwai wanda zai yi musulunci saboda tsoron a kama shi a ɗaure ko a hukunta shi a yi masa hukunci a kashe shi akwai wanda zai bar shan giya saboda Allah akwai wanda zai bar shan giya saboda gudun kada je a yi masa hukunci mashayin giya akwai wanda zai bar sata saboda Allah akwai wanda zai ji tsoron wato ah, ah, zai bar sata ba don tsoron Allah ba amma don tsoron kada a yanke masa hannu akwai wanda zai bar ah, duk zina ba don Allah akwai da shi ko zai bar zina ba don Allah ba a don gudun kada a yi masa bulala idan matashi ne ko ko don gudun kada a jefe shi saboda mi saboda shi ya taba aure to kaga wannan duka Allah ya taimaka ma manzo Allah da sultan ya samu sultan kenan ya samu power ya samu gwamnati ya samu iko yanzu wato gwamnati ya kafo sabon manzo Allah yanzu da sun zama almutabba'ina fil ardi abun kaskantarwa arna na walakanta su yanzu kuma sun yi karfin da sai dai a walakanta arni amma arni yayi kadan ya walakanta musulmi to wannan ba taimako ne ba wannan taimako ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan addu'a duk ta kunshe su in zaka fita ya zama alkhairi in zaka sauka ya zama alkhairi kuma ya baka power da zaka iya yin magana dole a saurara maka ko a saurara ma don Allah ko a saurara ma don ana tsoronka to shine sultanan kenan ya Allah ka ba mu wannan nasara yace waja'alli min ladunka sultanan nasira ka sanya mini iko daga wajenka kuma iko babba yanzu idan wani rikici ya hada mu da yan bid'a kun ga abin yadda yake faruwa idan tsakanin mu ne sai su kama cin zarafin mu su kama fitowa suna zage-zage amma da an ce an kai ga hukuma dan sanda kadai sai ya kira shi ya kai wacce kai haka dole sai kaga ya dan fara jin tsoro yana tsoron dan sanda ba Allah yake tsoro ba an taba haka akwai wasu wayanda suke yan bidiya bidiya yan sunna sunna suka zo suka ce ba a sallah a wani masallaci ali sunna sun gina masallaci suka zo suka roshe aka sake ginawa suka roshe aka zo aka ce za a yi sallah suka ce ba a sallah to sai aka gayyace su DPO sai ya gayyace su da ya gayyace su aka gayyace wancan bangare DPO ya hasala sai yake kai cikin ko ce ba a sallah wanga sai kalli wanga wanga kalli wanga to an karbi ni dai ba ni na ba ce ni dai ba ni na ba eh dai ba ni na ba yace to ina shaida muku daga yau daga yau ka je kai sallah ka inda zaka yi sallah nan ba cewa suka yi dole sai ka zo kai sallah ba ka kyale su suko su yi sallah masallacin su daga yau in ni saki ji wani ya ce zai hana sallah a wannan gurin zan kamo shi to ranar na yan bidiya kowa kama kai ne sai muka kama sallar mu lafiya da muka ji <laughs> gane wannan yanzu ya ji tsoron DPO amma bai ji tsoron Allah ba da dama ana samun haka to kenan ashe sulfan yana mi yana taimaka ma dawa kwarai da gaske to shine Allah ke ce manzo Allah ya iri wannan addu'ar sai Allah ce a gaba wa qul jaa al-haq wa zahaqa inna Allah ce wa qul alhaku ka gaya ma duniya gaskiya ta riga ta zo Allah ya aiko gaskiya annabi ya iya da gaskiya an zo da tauhidi an zo da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga alqur'ani ga sunna gaskiya ta tabbata tuna ko gaskiya ta tabbata to shi kenan ita kuma da ba gaskiya ba kishiyarta menene bata shirka bid'a yake waza haqal batil wannan duk barna ne a riga an roshe su yanzu sunna ta tabbata bid'a ta roshe tauhidi ya tabbata shirka ya roshe innal batila kana zahuqa don dama bata roshewa take dama bata da matabbata gaskiya ce ke da matabbata amma bata bata da matabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aya ta sauko masa tun kamiyar hijira kamar da kuka muka gaya muku wannan aya ko kuma wannan sura completely dinta ta sauko a makka ne to amma Allah na faɗi wannan magana sai ga manzo Allah yayi hijira sai ya zama musulmai an shigo cikin addini Allah addini yayi karfi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai yake masa ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina shaida muku shedan da kai ne ya ɗebe dan mani a sake bauta masa a cikin jaziratul arab shedan da kai ne ya ɗebe tsammani yau wai a dawo ana bautan gumaka an bari an riga an waye an gane Allah ɗaya ake bautawa tauhidi ya tsayu yake ban je muku tsoro yau ku sake koma ma shirka domin ku da kanku kun san illa shirka ba za ku koma ma shirka ba amma abin da nake ji muku tsoro shine ku koma wa junanku kuna faɗa wa junanku shine kadai nake ji tsoro a ce tsakanin musulmi da musulmi babu jituwa tsakanin musulmi da musulmi ana fada tsakanin musulmi da musulmi ana zubar da jini yace shi kadai nake ji muku tsoro amma shirka ka an bari ina ba ta hangar nan don ka gane cewa idan mutum ya gane addini Allah musamman ya gane sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don baka gane addini Allah in baka gane sunna manzo Allah ba ka gane sunna hakikanin ganewa da wahala ka koma mushrika ka je ka diba ka gani a dukkan inda sunna ta yi karfi da wahala ka ga mutum ya rika gane sunna da ba kuma sai a same shi can yana bautan wani shehu wanda ba Allah ba ko yana bautan magiru wanda ba Allah ba ko yana bauta wani aljani wanda ba Allah ba da wahala ka sami haka duk wanda ya gane sunna ko ya dawo tare da ku ya ci gaba da zama tare da ku ko kuma in kun bata mai rai ya koma gehe amma yana sharike da sunna tai baka saki baka taba tunanin zaka same shi yana gehe kille ana wani hafshi da wahala ba za ka taba samu ne haka ba ko dai ya zama tare da ku ko bai ko zama tare da ku ba zai iya komawa gehe can amma dai shirka ka irin wannan shirka bai an gani? muna da malamai da dama waɗanda suka da suka ce kan izala ne daga ba suka bari da suka bari sun koma wancan ba su koma sai su koma gefe hakan la ilaha ula'i wala ilaha ula'i amma dai shirka babu to haka annabi ya fada yace tun da kun gane abin da tauhidi to shirka ba ta yi wa gare ku ba za ku koma shirka ba amma babbar matsala da nake ji muku tsoro shine kada wato ita ce fada da rikici tsakaninku da musulmai dan uwanku a kama wato rashin gituwa har a kai ga zubar da jini tsakanin musulmi da musulmi wannan kan to shi ne nake ji muku tsoro kuma wannan yana daga cikin abin da annabi yayi addu'a Allah ya kare eh, al'ummarsa Allah ce ba zan yi ma haƙ wannan ba ba zan yi ma wannan ba ya yi addu'a kada Allah ya aza makiya Allah kan musulmai su guda musu azaba Allah ce na yi ma wannan ya yi addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'umma ta irin yadda aka halakar da al'ummomin da suka wuce kamar da aka halakar da adawa da irin samudawa da mutane annabi lodo da wa'in al'ummomin yadda aka halakar da su yace ina roƙon Allah ka a wa al'umma ta irin wannan halakar Allah ce na yadda ba za a yi wa al'umma ka wannan halakar ya ce to ina roƙo ya Allah ka kare su kada su rinka faɗa wa junansu suna zubar da jini ya ce wannan ba zai yi ma ba sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ma kadi ba annabi da kai ne ya roƙa yake ba za a yi masa ba to kaga ashe tauhidi ya riga ya tsaya wannan bayan tauhidi ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka yi fatahu makka bayan yin fatahu makka aka zo ɗakin kaba akwai gumaka a wannan lokacin adadin kwanakin shekara wato da 360 su ne cikin ɗakin kaba a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin kaba ya iske wa'annan gumakan ya shiga da wani kulki na musamman yana shiga ya iske gonki, zogon-zogon da kunnuwa da katon kai an sha masa mai sai dibe shi ya rafka masa kulke nan kama sai ya faɗi ƙasa sai ce wa qul jaa al haqu wa zahaqa al batilu innal ya ƙara mu kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doye nan guma kan ɗaya bayan ɗaya sai da roshe su gaba daya sallallahu alaihi wa alihi yana karanta wannan ayar da ta riga ta sauka tun kamin wannan ranar sai gashi ranar aikin ta ya zo ranar fatahu makka sallallahu alaihi wasallama to wannan fa shine ke nuna mana tauhidi ya riga ya samu gurin zama ya tabbata wa qul jaa al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa sai Allah ce a gaba وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نعم ولا يزيد Allah yake wa nuna zilu min alkur'ani muna saukarwa daga alkur'ani min dinnan ba min tab'idiyya ce ba min bayaniyya ba na nufi wani bangare ba na alkur'ani a kur'ani gaba daya wa nuna zilu min muna saukarwa cikin alkur'ani mi muke saukarwa muna saukar da mahuwa shifa'un rahama abun da ke zama waraka abun da ke zama kuma rahama amma falil mu'mini daga mu'minai qur'ani waraka ne ga mu'minai qur'ani rahama ce ga mu'minai yana warkarwa daga ciwo wanda ya shafe zuciya na munahuci na kafirci na jahilci duk wannan ciwo ne qur'ani yana warkar da kai daga wannan ciwo sannan yana zama rahama a gare ka qur'ani bai iya zama rahama gare ka bai iya zama waraka gare ka idan kai baka da imani shi yasa qur'ani yace lil mu'minina ga mu'minai ina fata an gane wannan yace wala yazidu zalimina illa khasara qur'ani baya kara ma azalumai in ba hasara ba shi qur'ani bai warkar da azzalumai qur'ani bai warkar da kafirai ana karantawa suna kara kafirci karantawar sai kara musu matsala karatu alkur'ani zai kara musu matsala domin zai kara Allah ya kara hushi da su don a lokacin da ake karanta ma alkur'ani domin ka daina wani mugu aikin da kake yi to idan baka daina ba wannan ya zama hujja gare ka ya kara zama bala'i da musiba akan ka da azaba akan ka amma idan Allah ya sa kana da imani to za ka karanta alkur'ani wannan mugun aikin da kake sai ka daina idan kuma kai ne ma da kanka ka karanta ka ga wannan aikin qur'ani ya haramta sai ka daina to wannan kuma sai ya zama ma rahama a gare ka to qur'ani kenan amma lokacin da baka yi aiki ba to sai ya kara zama musiba gare ka ya kara zama halaka a gare ka wannan aya ta tabbata mana kenan qur'ani yana warkarwa wannan kuma yana da cikin ayoyin da yan bidiya wayanda ke amfani da alqur'ani a waje rubuce rubuce domin a sha da daura layo da abin da ya kamanci wayannan ababen da annabi bai yi ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba sai su yi amfani da wannan aya idan ka ce musu ina Allah yake a rubuta alkur'ani a sha ina Allah yake a sa laya sai ka ji suna cewa wa zilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahama sai su kama wannan aya muna saukarwa abin da ke zama waraka sauraka idan baka da lafiya zo a rubuta maka sha idan baka da lafiya a dauko laya a rubuta maka a baka to wannan na farko dai wato sun saba ma abin da qur'ani ya sauko yana bayani akan sa domin qur'ani ba aka wannan yake magana ba domin inda hakan qur'ani ke magana to da annabin da aka saukar da mun ga yayi tunda ko muka ga annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam to ba haka qur'ani yake yi ba na yake nan na biyu qur'ani ya ambaci cewa wannan abu rahama ne ga masu imani ku kuma muna gani kuna amfani da shi ba bangaren masu imani kadai ba har arna suna zuwa wajen ku rubuta kuma ku ba su wanda ba musulmi ba kuna rubutawa ku bashi ku ba shi laya ya daura ku ba shi rubutu ya sha fasiki ku ba shi fasika ku ba ta mugu ku ba shi muguwa ku ba shi ba wanda ba ku ba wannan rubutun ya nuna kenan ba haka Allah ke nuni ba domin inda shi ne da sai ya zama ba ku ba kowa sai mai imani sai wa sai mumini sai a ce ma to yanzu wanda ka magana tabbaci mai imani ne ko bai da imani wannan sai ka bincika ka tabbatar da mai imani ne kamin ka bashi kuma sani mai imani ne Allah kadai ya sani ina fata an gane wannan abu na gaba qur'ani da ya ambaci cewa wannan waraka ce yace shifa waraka ce warahama yace kuma rahama ce kasancewar qur'ani waraka ku ba wajen ciwo kadai kuke amfani da shi a wajen rubutawa ba domin inda kun ce waraka ta gangar jiki ake nuhi to ai mun ga kuma kuna rubutawa kuna ba wanda lahiyar salau lahiyar sakalau ba abin da ya shafe shi kawai abin da za ku bashi don ya samu arziki arziki ciwo ne na rashin jiki sai ku rubuta ku ba wanda ke bukata arziki yake bukata ko kuma ku rubuta ku bata wai don gudun kada a yi mata kishiya ko ku rubuta ku bashi wai don matan nan ta so shi ko ku rubuta ku bata wai don wannan mijin ya sota wannan duka ciwo ne ai ba ciwo ne ba to kaga duk inda ka biyo zaka ga yadda suka dauki ayar ba haka Allah ke nuhi ba idan kuma ka ce haka Allah ke nuhi sai mu ce to annabi bai aiki da ayar bane inda annabi inda haka Allah ke nuhi kana tsammani annabi da bai aiki da ita ba ai da ya rubuta ya bar ka je ka kawo mana ina annabi ta rubuta uh, aya ya ba wani ce gashi ka je ka karatiya ko ya rubuta yake je ka ka je ka sha wannan ba shi ake nuhi ba ana nufin waraka ne daga me daga munahuci domin munahukai suna da rashin lafiya a cikin zuciyarsu shi yasa qur'ani yake cewa fi qulubihim marad fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada fi qulubihim marad cikin zukatan wa'annan munahukan Allah akwai ciwo fazadahum Allahu marada sai Allah kara musu rashin lafiya to wannan rashin lafiya ta munahuci ake nuhi to wannan rashin lafiyar qur'ani ke warkarwa qur'ani yana warkarwa daga rashin lafiya na munahuci yana warkarwa daga rashin lafiya na kafirci yana warkarwa daga rashin lafiya na jahilci in ka saurare shi zaka fita cikin jahilci idan kai aiki da shi zaka fita daga cikin me zaka fita daga cikin kafirci idan kai aiki da shi zaka fita daga cikin ina zaka fita daga cikin munahuci to wannan fa shine amfanin karatu alqur'ani zai take ka ka zama kana da ilimi ka zama kana da imani ka zama sannan kuma bayan ilimi da imani ya zama kuma baka da munahuci ya Allah ka kare mu to wannan shi ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara sai Allah yake a gaba wa idha an'amna amna al-insani a'rada wa na'a bi janibihi hmm. wa idha massahu ash-sharru kana yusa Allah saki dawo yana ga yamna halin ɗan adam kuma ana nuyin jinsi na ɗan adam Allah ce wai za an amna alal insani idan muka sauka muka yi ni'ima ga akan mutum ba ayyana ba ka ce wa ni ba a mutum ne yana kowa na shigowa a ciki yace idan muka yi ni'ima akan mutum to a rabba sai kaga ya kauda huska tai zuwa ga aiki alkhairi ya kauda huskarsa zuwa ga tauhidi wana abi janibihi sai ni santa. idan muka wa mutum ni'ima haka ne mafi yawa wayanda kake gani suna halarta a inda ake karatu wayanda kake gani suna kulawa da addini mafi yawa talakawa ne amma wayanda Allah wa ni'ima sai an kadan kwarai da gaske zaka gane su suna halarta a guraren da ake ibada ina fata an gane wannan yanzu akwai wanda tun lokacin da muke tafsiri a wannan gurin tare da shi ake yi akwai wanda idan muna yi anan da shi ake yi idan muna yi na da shi ake yi idan ana yi na mata tare da shi ake yi duk wa'ina program na addini da shi ake yi amma idan ka bincika za ka same shi talaka ne ina fata an gane wannan amma yanzu je ka bincika gani muna da gwamnoni a najeriya gwamna nawa ke zuwa wajen tafsiri sai polisi kawai wata rana daga wani gwamna ya je a tafsiri wani malami do a leko a ce aiki na allah na tenuwa ta na karewa talakawa su je su kada mai kuriya to wasu mafi yawan su ne amma zuwa don Allah to sai yan kaɗan daga cikinsu an gane wannan wani minista da wahala ka same shi yana zuwa irin wa'annan gurare ne inda ake gudanar da addini wani sanata da wahala ka same shi yana zuwa a irin wa'annan ne wani komishina da wahala ka same shi idan aka lissaha cikin komishinonin da aka mu a Najeriya idan ka kasa su kashi goma da wahala ka samu kashi biyu masu zuwa guraren karantar da addinin Allah cikin wayanda an musulmai nake magana tabbatuwa wa lagida arna musulmi ne dan musulmi dan musulma wayanda watan nan na iya shigowa har watan ya kare yana komishina amma bai taba zuwa inda ake karatu alkur'ani domin ya amfana ba baya zuwa wai shi yana ganin kwamitin ya yayi masa yawa akwai abubuwa da yawa akwai nauyin al'umma ba nauyin al'umma ba kayi al'umma dai ka rike nauyin al'umma in mutuwa ta zo za ta cewa a wannan aika aiki yayi mai yawa eh wato abubuwa sun masa yawa bari a tsallaka a kyale shi tabo ne za a yi da kai wallah da wahala kaga ministoci da a gare mu hidabato arna ministocin da a gare mu a Najeriya wayanda musulmai idan aka kasa su kashi 100 da wahala ka samu kashi 20 cikin 100 da ke zuwa irin nan gurare wayanda ke zuwa su saurari magana Allah ba ma wannan ba ba ma su zo ba kawai gashi nan yau karatu a haha a kafafen yada labarai ga suna a haha a intanet ga suna a whatsapp ga suna a tiyota ga suna a ina a facebook ma akwai su ya budo ya ga wa'azina sai ya wuce gaba ya budo ya ga karatu alkur'ani ne sai ya wuce gaba wannan ba abun gari ba a yana dai sai ya jiya shi ina na adda matsala a cikin kasar nan ina daidai ina menene kawai duk abin da zai wa yanzu matsalar duniya ce kawai yake nemowa amma ba matsalar wa'azi ba ballenta ya zo ya saurara wannan da wahala da wahala mu samu 20 cikin 100 wayanda ke zuwa suna ba wannan taimako ina fata an gano na masu zuwa halarta irin wayannan gurare masu ba addinin su muhimmanci kai ba wannan ba akwai wanda tare da shi ake musulmi ne ku komi da shi ake yi sai Allah dauko mukami ya bashi a araba sai ka kawai ya nisanta wani abi janibin sai kama yi muku bayi bayi ba ko bashi tun kuna yana kuna kira ne dawoya ku ba ku fada masa wato ku yi tattauna da shi akan matsaloli sai ta kai kuna bugawa bai dauka sai ta kai kuna rubuta mata rubuta mata text message bai bada responding kai har ta kai gaba daya ba wannan ba ko zuwa kun kai gidansa ko a ofishinsa sai ya hana ba da damar ma ku gane shi saboda mi saboda yanzu ya girma Allah ya yi masa ni'ima Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mi Allah ya bashi mukami ya dauko dukiya talaka ya danka masa ya dauko amana na talaka ya danka masa yanzu kuma butulci zai wa Allah gudun talakan yake kuma ko da bangaren siyasa ne wanda bangaren siyasa wannan mukamin da kai talakan ne ya kai ka a wannan gurin da taimako Allah idan ba da talaka ba da baka kai wannan gurin ba amma haka kuma a araba bi janibihi wana a a araba wana a bi janibihi sai kaga kawai ya kauce ma Allah ya kauce ma gurin da ake karatun addini Allah ya kauce ma activities na addini gaba daya saboda Allah ya yi masa nema sai kama gujewa wannan shine mafi yawan mutane mafi yawan ɗabi'an ɗan adam kenan sai wa'anda Allah ya kare ya Allah ka sanya mu cikin wa'anda Allah ke karewa ba bakin ba abun ba karamin hasara ce ba Allah yi ma wannan nema kuma ka kama guje ma addini musulunci ba karaman hasara ce ba sannan ba karaman rahama ce ba ba karaman nasara ce ba Allah ya baka mukami kuma a gane ka kana gudanar da addini ɗari bisa ɗari tare da al'ummaka akwai wa'anda a haka kore da akwai wa'anda a haka ba sa da yawa amma dai su sani da cewa Allah ya musu baiwa muna roƙo Allah ƙara musu wannan baiwar a ce Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka mulki kana gwamna ko kana shugaban kasa ko kana minista ko kana kwamishina ko kana sanata ko kana ɗan majalisa na tarayya a ce amma duka activities da ake na addini daga ƙaruwa yake ba raguwa yake ba to wallahi ba karamar rahama Allah ya maka ba kuma ka sani lokacin da kake da wannan mukamin idan kana ba addini musulunci muhimmanci Allah kadai ya sa wa'anda za su ba addini musulunci muhimmancin saboda albarkarka lokacin da kana talaka idan zaka zo wakila kai kadai ne zaka zo amma yanzu da Allah baka wannan mukamin in zaka zo gaga ga esko za su rako ka ga wani can shi ma zai zo ga wani dan shan miya shi ma da kai zai zo ga wani wanda bukata sa kawai dai ya gane ka ga wani wanda ke bukata kawai dai ya kama bukata duk za a biyo ka sai a zo kuma sai a ji kalmar Allah a ji kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kila ba mamaki cikin su sai kaga akwai wanda ke wani mugu aiki sai ya daina akwai wanda kila ma ba musulmi ne ba don mafi yawan masu mukamanmu na Najeriya zaka ga ko wanda har tare da arna suke arna suna tare da su wanda ba ko musulmi ne ba kila odali ne ma ba musulmi ne ba kila wani ne can ba musulmi ne ba wani dan shan maya ne ba musulmi ne ba amma idan yace oga zai je a waje wa'azi zai biyo shi idan ya zo kila ba mamaki sai ya musulunta to la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umarin niyam Allah ne da mutum guda saboda kai ya yi ma duk abin da zaka samu a duniyan nan kila irin wannan kokarin da zaka zo kana halarta irin wa'annan gurare sai Allah sa muni ya gyara mugu aikin sa ko ya musulunta to zai yi ma mulkin ma da kai idan ka je ran tashin kiyama baka ma bukata a faɗi cewa ka yi mulki amma za ka ji daɗe idan ka ce saboda kai ka je tafsiri tare da wani ya zo ya ji wata kalma mai amfani ya musulunta ko ko a'a ya bar wani mugu aikin da yake aikatawa a wannan lokacin za ka yi farin ciki da hakan din kuma zai zama ma ya yi maka kila duk wannan mukamin da kai dukkan wani sharholiya da kai a cikin mulkin ka wannan abu kadai zai hima wannan abun saboda idan Allah ya baka mukami a Najeriya ku ya baka mukami a ko ina a cikin kasashen duniya to wannan mukamin da ya baka wani babban makulli ne ya baka na alkhairin da zaka iya jawo ma kanka alkhairin sai ka rinka halarta irin wa'annan guraren domin ka jawo su su ma sai su halarta sannan kuma ka yi amfani da wannan matsayin naka ka je ka jawo ma musulunci gata musulunci baya da gata addini baya da gata a kasar nan zaka ga yadda ake walakantar da addini da masu addini to idan Allah ya baka mukami kai kokarin ka jawo ma addinin ka gata domin ko baka jawo masa gata ba Allah mai girma da ɗaukaka zai kare abunsa sannan kai kuma makullin da aka baka bai amfani ka bai Allah ka samu dace sauraka shine Allah ke gaya mana a wannan gurin halin dan adam mafi yawan mu wa idza an amna alal insani idan muka yi nima akan mutum a araba sai kaga kawai ya kawo da huska yayi nisa wana abi janibihi sai nisance mu ba mu ba she ba mu ba ake alkhairi ba mu ba she ba talakawa wa idza masahu sharru amma idan sharri ya shafe shi kana ya usan sai kuma ya ga yana ɗebe damani ya fi kowa raki idan sharri ya same shi idan alkhairi ne sai ya manta da kai ya manta da ku amma da sharri ya same shi sai ka kauye yana lalabo malamai kuma don Allah mala a taimaka mana da addu'a alan kaza da kaza da kaza akwai wanda wani wata shekara Allah ya sani akwai kyakkyawar hulɗa tsakaninmu da shi yana kira duk abin da ya taso don Allah taimaka masa da addu'a sannan kuma idan wani abu ya taso yana kira ce don Allah ga abu kaza a je a yi masa addu'a da Allah ya ƙara bunkuro arzikin ya bunƙasa sai ya watsi da mu muka manta da shi san san sam gaba ɗaya in mun rubuta in mun kira bai ɗauka mun rubuta abin nan bai ba mu amsa muku sai muka yi watsi da shi kamar da ya watsi da mu can wata rana ina ma cikin bacci sai ni ga waya ko da ni dauka sai ni ga wayarsa ko da ni ga wayarsa yace malam do Allah ya hakurin kila na tashi kana cikin bacci do Allah addu'a muke bukata nace a sha alhaji mi faru yace wallahi ACC e <laughs> ka san makiyan gaba su da mutumci wallahi sun turo muna EFCC ta dan fara bincike bincike mu nace to tun duniya kenan kami aje lahira Allah sauka ya Allah ka kare mu wai yanzu EFCC ake tsoro amma bai ki tsoro Allah ba saboda ka mai addu'a saboda EFCC amma bai ce ai mai addu'a ba Allah gyara halinsa a EFCC amma can da yayi watsi da mu to da dama akwai irin wa'anda ke da irin wannan matsalar ya Allah ka kare mu shine Allah ke cewa wa idza masahu sharru idan sharri ya same shi kana ya usa sai ɗebe dan mani kuma sai ya dawo kuma yana raki na'am قل كل يعمل على شاكلتي نعم فربكم أعلم بمن هو أعلى سبيلا Allah ce يا ya musu يعمل ya amalu ala shakilati kowa بسر aiki bisa ga دي aikin da ya daidai da shi wanda kaga yayi maka je kai eh, eh kaga shine daidai da kai ga aikin da hima daidai je kai amma dai karshe a al'amari ka san inda zaka je saboda haka abun gana da Bahaushe ke cewa wai eh, ta rige ga mai shigar rijiya in kaga dama ka shiga ta kafahu in kaga dama kuma ka fara tsunduma kai sai ka biyo daga baya ta rige gare ka yanzu to haka duniya take in kaga dama ka rike sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka rike tauhidi in kaga dama iwatsi da sunnan manzo Allah iwatsi da tauhidi rike shirka rike bid'a zaka iske Allah sannan kuma Allah zai saka kanka maka wal kullun ya'malu ala shakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahada ubangijinka ya riga ubangijinku ya riga ya san duk wanda a ba kai zaka zo gaba Allah ka ce wallahi mu kan shiryayye muke ai mu mu addidi wayan can ba didi suke ba kai zaka wade ka ba Allah ya san wanda addidi kai dai ka je kai aiki in kaga dama kai na kwarai in kaga dama kai mugu in kai na kwarai Allah ya sani idan kai mugu Allah ya sani Allah ya san bi man huwa ahda sabila wanda fi kowa zama yi akan hanya muna roƙonka ya Allah ka shirya mu kan hanya madaidaiciya Allah ka raba mu da bakar hanya anan za mu tsayawa insha Allah a wannan makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ubangiji Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ba mu ikon aiki da wannan wa'azi a tafsiri da muka taurara mala akwai takarda da Allah ka yi wa ciyaman na wannan local gama addu'a sai na biyu akwai wata baiwa Allah ta aiko da naira baiwa Allah ko ba Allah ya aiko da naira dubu biyar a cikin ambulan saboda gudanar da wannan wa'azi Allah ya saka masu da alkari akwai ɗaiɗaikukun al'umma ma da suka aiko da haka nan na'am muna addu'a kyakkyawar addu'a ga wannan ciyama Allah shi biya masa bukatocinsa na alkhairi Allah shi ba shi ikon ɗaukar nauyin da ya rataya a bisa wuyansa kuma inda yake daidai Allah ya